يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات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 عند الله الإسلام <laughs> وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن إن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم ؟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 قال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الدين عند الله الإسلام للي الدين أولين الله كربان الدين الدين الله زي كربا الإسلام شيني مسلمتي تندي كاوش نن ألف دلام kuma ce shi ne addini a wurinsa mafhumin mukhalafa na wannan shi ne duk addinin da ba musulunci ba to Allah maɗauki ba zai karɓa ba addini dai a wurin Allah wanda Allah zai karɓa a wurin mutum to ga sunansa shi sunansa al-islam duk wanda ya je ga Allah bayan ya rayu a duniyan nan ya mutu amma sunan addininsa kuma addinin da ya yi a rayuwarsa ba wannan sunan ne da shi ba to Allah ba zai karba ba wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum alladhina utul kitaba waɗanda aka baiwa littafi ahalil kitabi kenan yahudi da nasara ba su saba ba a tsakaninsu illa min ba'di ma ja'ahumul ilm sai bayan ilimi ya zo musu sai da ilimi ya zo musu suka karanta littafin da aka saukar musu to bayan wannan ne hujja ta tsayo a kansu sannan suka saba wannan baya nufin wani zai iya cewa to ashe kenan zuwan littafi shine sababin saɓani ashe idan aka saukar da wa'ayi kuma sai mutane su saba akwai wanda zai fahimci wannan anan ko babu ko ba ku gane zancen Allah ne yake gaya mana subhanahu wa ta'ala cewa ahalin kitabi ba su saba a tsakaninsu ba sai bayan ilimi ya zo musu to shin za mu iya fahimta kenan zuwan ilimi ke jawo saɓani ha haka ake nufi na zuwan ilimi da tsaye da hujja akan mutane amma wannan ba shine sababin wato saɓani ba na farko dai shi ilimin zuwansa shine alfurqan da zai sa har iya bambance a gane akwai wanda ke kan gaskiya a wanda baya kan gaskiya domin gaskiyar gashi ta bayyana mun gane wannan to amma abin da Allah ke nufi a nan ba wannan ne sababin ba ga sababin nan ya faɗa ya ce bagyan bainaku. saboda zalunci da ke tsakanin su alil kitabin. zaluncin nan na tsakaninsu da hassada tsakaninsu shi ya haifar da ba su yi aiki da ilimin ba tare da cewa ilimin na tsakaninsu sai suka koma suna wani abu daban neman shugabanci neman duniya sai sa ba su yi amfani da ilimin ba za mu zo dai a cikin sharhin da malam zai kawo mana za mu ƙara jin wasu abubuwa allah sun ta'ala ya ce wa man furbi bi ayatillah duk wanda ya kafirce da ayoyin allah fa inna allaha sari'ul hisab to allah dai hisabin da yake wa mutane yana yin sa ne shi mai gaggawa ne wajen yin hisabi mana hisabinsa ba a ɗaukar lokaci me ake nufi da wannan zance wanda ya kafirce da ayoyin allah nan ba a faɗi sakamakonsa ba cewa zai shiga wuta zai kaza a'a sai aka faɗi kawai allah fa mai gaggawar hisabi ne ba wani lokaci da mutum zai ce in yi laifin har zai iya kubuta daga laifi kafin a yi masa hisabi ko kafin a kare ba ɗaukan lauya ba wani ƙarin bayani an san me kai an ce kayi ba ka da ikon ka ce ba kai ba ga shaidu bal shaidun ma a jikinka suke ba bakinka ne bai ba da shaida ba kafafu da hannaye su za su ba da shaida Allah zai rufe baki ba zai magana ba kamar da ya gama da a cikin alkur'ani mun san kuma ayoyin wannan to Allah subhanahu ta'ala mai gaggawar hisabi ne sai ce fa in hajjuka amma an sun yi jayayya da kai wannan ana ga waye ana gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan ahlul kitabi sun yi jayayya da kai wannan aya kun ganta a cikin suratu ali imran kuma da ma ali imran sababin saukarta shine me zuwan nasaran najiran don su tattauna da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ake gaya masa to in sun ja da kai faqul ka ce aslamtu wajhiya lillah ni dai na sallama fuskata da zatina da rayuwata lillahi gaba ɗaya ga Allah wa ba'ani. da wanda suka bi ni wannan atsafin akan me hmm? atsafi ne akan ar-rasul ko akan Allah akan lafzul jalala akan ar-rasul ne yawwa ma'ana faqul aslamtu ana wa ba'ani. ko au aslamna au aslamtu ana wa ni wuju wujuhana lillahi ne abin da ke nufi da ni da waɗanda suka bi ni dukkaninmu mun miƙa fuskokinmu da rayuwarmu da zatinmu za mu rayuwa ne irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce mu yi wannan kuma yabo ne daga manzan daga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya umarce shi ya faɗi cewa da shi da wanda suke tare da shi musulmi ne akan gaskiya suke kenan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda su ne farkon masu shiga su ne awwal man ittaba annabi sallallahu alaihi wasallam su waye sahabban sa sun shiga cikin wannan ba ko ba su shiga ba to gashi Allah ya ga mana musulmi ne su kuma ba wai sunan musulmin kawai ba labari ne na zuciya cewa sun miƙa wuya zuwa ga Allah kun fahimci nan can annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewa da shi da wanda suke bi suka bi shi duk sun miƙa wuya zuwa ga Allah wannan har yanzu siffar wa man ittaba'ani ba iya sahabbai za su shiga ciki ba duk wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda siffar ittiba'i ce da siffar ma'iyya ce kawai cewa waɗanda suke tare da ni shi ne na akalli iya wancan to amma siffar ittiba'i ne siffar ittiba'i ku tana nan har tashin alkiyama duk mutumin da ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ƙarshen tashin a har ƙarshen duniya to yana cikin waɗanda suka bi manzan Allah sallallahu alaihi kuma Allah maɗauki ya ba mu labari sun miƙa wuyansu ga Allah ashe kenan duk wanda ya musulunta ya yadda da la ilaha illallah zahiran wa batilan ba tare da kokonto ba to yana cikin waɗanda Allah ya yi wa shaida a wannan aya cewa ya miƙa wuyansa zuwa ga Allah Allah samu cikin masu miƙa wuya wa qul lil ladina utul kitaba kuma ka ce wa waɗanda aka bai wa littafi ɗin nan wal ummiyina da mushrikan larabawa waɗanda ba a san su da karatu ba nan a saboda an faɗi ahalul kitabi saboda munasabar su ma'abuta littafi ne sun iya karatu sun iya rubutu suna da littafin da aka saukar gabanin wato gare su su kuma mushrikan makka a wancan zamani mutane ne ba su san karatu ba ba su san rubutu ba daga cikinsu dama allah subhanahu wa ta'ala ko daga cikin ƙabilunsu ɗaya daga cikin su manya ƙurayshawa Allah maɗauki ya zaɓi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai iya rubutu ba bai iya karatu ba shi rashin iya rubutunsa da rashin iya karatunsa ba ƙasƙanci ba ne gare shi daraja ce mu'ujiza ce Allah ne bar shi haka saboda Qur'ani ya karɓu da gaske da ya iya rubutu ya iya karatu da an yi kokwanton abin da ya zo da shi to sai Allah maɗauki ya sanya shi daga cikin waɗannan don haka waɗanda ake ce ma ummiyai su ne kabilar manzo Allah sama ko a ce larabawa waɗanda a lokacin nan ba su ne ahlul kitabi ba ma'anda ba ba su littafi kafin zuwan Manzan. Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka su ake nufi da ummiyin anan ma'ana wa qul lil ladina utul kitaba kuma ka ce wa waɗanda aka wa littafi wal ummiyina kuma ka ce wa waɗanda su ne ba su san rubutu da karatu ba fa in aslamu in sun musulunta mun gane wannan ma'ana ka gaya musu su masu musulunta ne ma'anar wannan zancen ka gaya musu kamar yadda muka musulunta su ma su musulunta ka ce mu mun riga mun miƙa wuya ko ma ku miƙa wuya sai Allah ce fa in aslamu in sun miƙa wuya ta ihtadaw to sun shiryu ashe shiriya tana ina tana musulunci duk wanda ba musulmi ba ba shiryayye bane duk iya zancensa duk ƙoƙarinsa duk ƙwaƙwalwarsa duk falsafarsa duk ilminsa duk iya yaruka na duniya da yake ya iya in dai ba bai yi musulunci ba kuma ba a kan musulunci ke rayuwa ba to ba sunansa shiryayye ba sunansa ba ce. ko in ji Allah subhanahu fa in aslamu faqad ihtadu wa in tawallaw in ku suka juya baya suka ki karbar musulunci fa inna ma alayka to rabu da su kai da ma abin da ke wajibi a kanka shine ma'anan fa inna ma alayka ka isar da sako kawai shine aikinka wannan ya ƙara nuna mana aikin mai wa'azi mai karantarwa shine mai isar da sako ba ɗaukar mataki ba ya isar da sako don maganar ɗaukar mataki maganar hukunci maganar me sakamakon da za a yi wa mutum in yaƙi ya karɓi wannan addinin menene shi wallahu basiru bil ibad Allah dai na ganin bayinsa ma'ana ku yi rikicinku ku yi botsare ku karɓa ko kar ku karɓa za a koma gun Allah Allah yana ganin kowa me yake yi wannan ya nuna mana tunda shine mai ganin kowa yana rikodin abin da kowa yake yi kenan yana yana sajjalawa yana rubutawa yana tsarewa da umarnin da bai wa mala'iku sannan kuma bina'an akan wannan za a yi wa mutane hukuncin tashin alƙiyama Allah samun fahimci abin. na ga a cikin eh, littafin na malam sa'idi bai kawo duka waɗannan eh, lafuzan ba shi yasa muka bi su yadda suke a cikin nassin alƙur'ani yanzu mu koma cikin littafinsa sa mu ga menene ya faɗa mana na sharhi da bayani da kuma ƙoƙarin a fito da abubuwan da za a iya fahimta daga wannan ayoyi yace walamma qarrara annahu al-ilahu al-haqqul ma'budu bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da cewa shine abin bauta na gaskiya abin bauta wanda za a bautawa bayyana al-ibadata to sai ya bayyana ibadar ita kanta waddina da addinin allazi yata'ayyanu an yu'bada bihi wanda wajibi ne da shi za a bauta masa wa yudana lahu a kaskanta a yi da'a gare shi domin asalin addini lafazin addini mai ma'anar lafazin addini mu a hausa dama ba mu san shi ba ko addini larabci ne yadda yake a larabcin haka muka ɗauka addini ma'anarsa ne da'a da hudu'i kaskanta da yin da'a da sallama wa wani wanda ba kai ba ka miƙa wuyanka gare shi kun fahimci wannan abin to musulunci shine addinin da Allah subhanahu ta'ala ya zaba a bauta masa ta hanyarsa don haka dole ne a yi masa da'a a miƙa wuya gare shi abin da ya ce a yi shi ne tsarin rayuwa shine abin da zai da sakamako akai wani kuma shi ake ce ma addini me yasa ya faɗi wannan ya ce bayyana ibadata domin mun san ka'idar malamai suna faɗa mana kuma a koyaushe kuma gwargwadon hali mun sha magana a kai bautar allah da me ake yin ta allah ne zai zaɓi abin da za a bauta masa da shi ko kwaɗan adam ne aka baiwa yancin ya zaɓi abin da zai bauta wa allah da shi allah ne mai zaɓar abin da za a bauta masa da shi shi ya zaɓi mu sallah sau biyar a rana shi ya zaɓi watan ramadan ya zo a daina cin abinci daga alfijir har magariba shi ya zaɓi a je a yi masa aikin haji da ya ga dama da ya kawo mana wasu abubuwan da ban yace su za mu bauta masa da su an mun fahimci wannan shi yasa malamai suka ce asali da aka sani a babun bauta ga Allah to tauƙifi ne mun san tauƙifi ba kada ta cewa ba kada ka taɓus sai abin da Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam suka ce babu wani dan adam da yake da ikon ya ce ya jama'a ai kuwa sallah aikin alheri ne dan me za mu tsaya ga guda biyar kawai tunda aikin alheri ne mu ƙara guda ɗaya mai ko guda biyu su zama guda bakwai ko shida ai sallah ai ba zagin Allah ba ce ko yaban Allah ne kuma in mutum ya sallah zai samu lada haka ne da wani zai zo ya ce maka to me zai hana mu riƙa yin sallah biyar ai sallah shida ko sallah bakwai a rana me za ka ce masa sai ka ce a amana. ba ka da iko ba aikin ka bane wanda ake bautawa shine mai ikon ya zaɓi abin da za a bauta masa da shi kuma ya riga ya gama zaɓe ya turo manzo sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana don haka ba zancen wani yanzu ya zo mana da wata sabuwar ibada kun gane wannan ka'idar domin allah shi ake bautawa Shi ne mai haƙƙin ya zaɓi ya ce abauta masa da kaza amma kada ka fito ko wani malaminka ya ce to ai ba laifi dan an ɗan ƙara kaza me ya laifi a ciki ai duk lada ne me ya laifin istighfari ne ko hailalar ko sai a ce a'a istighfari ba laifi bane hailala ba laifi bane amma a yi su irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam kar a dibibiye su da wata ka'idoji na wani wani kuma da sunansa kuma ba sunansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai mun gane wannan don haka harkar ibada ba mu da katabus a ciki ba mu da wani abu da zamu ce Allah ne mai cewa mu yi ya aiko mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sa wannan ka'ida an fahimce ta kishiyar wannan ka'idar ko kuma yar uwarta ta wani bangaren ita ce ka'idar al'aslu fil ashiya al mun ji al'aslu aslu fil ibadati shine at-tawqif ko at-tahrim illa idza amara Allah tabaraka wa ta'ala aw rasuluhu sallallahu alaihi wasallam bima yu'badu Allah bih bangaren na biyu ko bangare na biyu shine bangaren mu'amaloli malamai suka ce al aslu ashiya al ibahatu asali abinda aka sani ka'idar addini dangane da sauran abubuwan da ba ibada ba duk abin da ba ibada ba to ya halatta je kai abin da kaga dama sai fa abin da Allah ya haramta sai mene sai abin da Allah ya ce haram ne duk abin da ba Allah ne ba manzo Allah suka ce haram ba je kai kayanka in ba ibada bane kun gane ibada haramun ne ka yi sai wanda Allah ya ce a yi amma abin da ba ibada ba kamar yanzu me hmm? saye da sayarwa hmm? ka ci abinci ka sha ruwa abincin a sa magi a sa onga a sa kafi zabo a sa gishiri a sa waye a sa waye a sa waye muna buƙatar duk sai Allah ya mana Qur'ani a ce ga wani kundi an faɗa cewa ya ayyuhal ladina amanu ba laifi ku ci gishiri ya ayyuhal ladina amanu wannan abun Allah subhanahu ta'ala baya yin sa amma sai aka zabe iya haram sai aka gaya maka cewa to duk abin da ba haram ba je ka ya halatta wannan shine saukin musulunci da daɗin musulunci to in ka faɗi kullum ka faɗi wannan ka'ida ta ibada ana haɗa ta da waccan bangare ɗaya da malamai suka ce ana istithna'i a shi shine bangaren aure aure bai halatta mutum ya ta kowace mace ba sai da aure mun gane kun ga shi ai babu mu'amala ne kar ka ce duk wata mata da ka gani ya halatta ka je ka kwanta da ita a'a wannan babu wannan zancen shi sai an yi aure an gane wannan yawwa wannan ka'idar ana istithna'in wannan a cikin shine illal abda abda shine abin da shafi aure wannan dai na san kun sha jin wannan ka'ida bayan kuka saba jin ta ba to Allah subhanahu wataala a wannan bayan ya tabbatar mana shine ilahi shine abun bauta shi kadai wani wanda ba shi ba bai cancanci a bauta masa ba to kila za a tambaya to ya Allah da me za mu bauta maka ne sai ce inna Allah inna dina inda Allah islam addini da za a yi mun da'a ta cikinsa shi sunansa al-islam shikenan kun gane wannan rancen yawwa alladhi yata'ayyanu an yu'bada bihi wa yudana lahu wa huwa al-islamu alladhi huwa shine musulunci menene musulunci nan huwa al-istislamu lillahi bi tauhidihi wa yake neman definition din islam in an tambaye ka menene musulunci yanda an tambaye ka me musulunci mafi yawa me zamu ce hmm? kawai in baka san wannan ba da me zaka ce sai a ce ga musulmi bai san tarifin bai san definition din islam ba ko to gashi al-islam ma'anarsa shine al-istislamu lillahi ta'ala bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ati ko shine al istislamu yadda ya kawo shi anan shine al-istislamu lillahi sallamawa miƙawa ko kun fahimci wannan kalmar me take nufi in an ce sallamawa me ake nufi ka sallamawa mutum ne ka saki komai baka da wani yanci naka sunan ka bawa idan nan a zamanin da ake bayi in aka je aka sayo bawa a kasuwa zai zo yana surutu yana da cewa yana da wani yanci yana da wani abu ba shi da komai da za'a sai a ce kawai a je a yi masa kaza je kai kaza je ka aikata kaza yau kar ka fita duba fa har wajibcin sallar juma'a wasu malamai suka ce ba wajibi bace a kansa eh shi bawa ba yi lokacin sallar juma'a ubangidansa ya ce ya je gona ya yi masa harawa mallaka ne shi saboda yadda ka san mota haka take haka yake haka asu dan haka ake to yanzu wanda ke bawa ne shi ba ya riga ya sallama ubangidansa ba ba shi da katabu sai abin da aka yi da shi to wannan fa shi ake nufi da musulunci kun gane musulunci yanzu ma'ana kenan in ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka yadda da wannan abu to kamar ka ce ne ya Allah ga wuya na na mika in ga dama ma ka yanka naka ne ba ni da abu duk abin da ka ce in yi shi ne kawai zan yi to wannan shine fa ma'anar islam ma'ana duk dokokinka ba zan kangare in kibi ba na yadda kai ne ubangiji na kai ka halicce ni kai ne mai bani arziki kai ne mai min komai kuma kai kadai zan risinawa in bautawa duk wanda ba kai ba ba zan bashi godiya ba ba zan bashi ibadata ba wannan shine ma'anar islam shi yasa haka masu fassara Al'islam da cewa sunansa peace wannan kuskuren fassara ne ba saboda kuma wani musulunci baya son peace zaman lafiya ba ba haka ake ne. ba gani islam shine submission total submission ka miƙa rayuwarka gaba ɗaya ba ka da wani abu naka a ciki sai abin da Allah yake so shine ma'anin islam domin fi'ili ne wannan ruba'i daga aslama ne ko aslama ko islaman islam don haka daga aslama aslama shine fi'ilinsa hmm. yuslimu shine mudari'insa hmm. istaslama duk ma'anarsa ya saki kansa ba shi da wani abu ya kata kamar yadda ake cewa in ana yaƙi an kama wani kamamman yaƙi ko ribataccen yaƙi yana da makaminsa da aka nuna masa bindiga sai ya saki bindiga sai ya daga hannu sama in ya daga hannu sama me ake cewa da larabci ana cewa istaslama ya yi sabmiti. mai mun fahimci wannan ya tuɓe wa kansa wani iko ya tuɓe wa kansa wata dama wannan ina fassara mana ne don mu fahimci ba hakikanin abin da Allah yake so mu yi in mun ce mu musulmi ne in mun ce mu musulmi ne ma'anar wannan kalma shine mun yadda da dokar Allah ita ce za ta gudanar da rayuwarmu mun yadda ba mu muke da iko a kan kanmu ba sai abin da Allah ke da iko da shi a kanmu in ya ce mu yi dama mu yi dama ya ce kar ku bi dama ku yi hagu to hagu Ba ka da dama ka ce ya Allah dan me za a ce in yi dama sai na san dalilin sannan in yi sai a ce wannan ya kangare bai istislami ba mun fahimci abu. Allah tsare mu daga kangare ba to sai ce ah, huwa al-istislamu lillahi bi tauhidihi wa ta'atihi da kuma yi masa da'a allati da'at ilaiha rusuluhu ita wannan da'ar wadda manzanninsa suka kira zuwa gare ta wa haffat alaiha kutubuhu kuma littafansa suka kwadaitar akan ai masa wannan da'a din wa huwa alladhi la yuqbalu min ahadin dinun siwahu shi musuluncin nan shine dai addinin da ba za a karbi wani addini wanda ba shi ba daga wani mutum wani mutum kowanne mutum ya mutu ya je ga Allah in ba sunan addininsa musulunci ba kuma a rayuwance bai gudanar da musulunci shine rayuwarsa ba to Allah maɗaukaki ba zai karɓi wannan addinin da ya je da shi ba wa huwa shi wannan addini mutadamminun lil ikhlasi lahu ya ƙunshi a sallama a miƙa wa Allah ma'ana a tsantsance wa Allah ibada ya zama dan shi kadai ake yi fil hubbi a soyayya me yake nufi da a soyayya in ba ku manta ba shekara biyu ko uku a cikin karatunmu na suratul baqara faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب wannan aya lokacin da muka zo magananta mun yi bayanin me ake nufi da mahabba ko da soyayya kuma da kashe-kashenta da hawa hawanta mai son ƙarin bayani ya iya leƙawa inda zai iya samu amma nan abin da ake nufi ita ce wannan dai mahabbar mahabba ba mahibba ake cewa ba mahabba soyayya soyayyar Allah ita ce soyayyar da za ka yi wa Allah wadda bai halatta kai wa wani wanda ba shi ba irinta shi Allah shi kaɗai ake so soyayyar da zai bada umarni ya bada hani shi kaɗai ake so soyayyar da gaba ɗaya ka ɗauki rayuwarsa ka bashi soyayyar da ba ka da wani abu sai abin da ya ce duk wanda ka ɗauki irin wannan soyayyar ka bashi to ka yi shirka da Allah da wannan mutum ko wannan abu an mun fahimci abu ne ba kuma ta ba mun yi wannan bayanan daki daki da haka wajibi mutum ya ta soyayyarsa ga Allah kawai Allah yake so irin soyayyar da ba a yi wa wani sai Allah me yasa dai nake faɗin wannan saboda na san mun wancan magana soyayyar iri iri ce akwai soyayya da ake ce ma soyayya tabi'iyya soyayya ta tabi'a kamar yadda mutum ke son matarsa ko kamar yadda mutum yake son ƴaƴansa yadda mutum yake son iyayensa yadda mutum yake son abokansa to wannan soyayya ce ta ɗabi'a soyayya ta addini ita ake magana a nan soyayyar da take wajabta maka da'a ga wanda kake so mun fahimci abin saboda tsananin soyayya ka zagonye ba ka da ta cewa sai abin da ya ce to wannan lalle a kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala a wannan soyayya wal khawfi da tsoro a tsoraci Allah subhanahu wa ta'ala irin tsoron da ba a yi wa kowa sai Allah tsoro fil ghaibi wa shahada tsoron da ko kana ganin Allah ko baka ganin Allah ai kana tsoronsa to baka tsoron wani abu in ba Allah bane shi dama sai idan kana ganin sa ne zai cutar da kai ai ko wanda ya ga zaki zai cuce shi barawo zai kashe shi ko zai kwace dukiyarsa ai kana tsoronsa wannan shi ma a bangaren wani irin tsoro ke tsoro ne na ɗabi'a mutum yana tsoron wanda zai cutar da shi dan fashi da makami ne da makami ko kowane irin mutum abokin gaba ne zai kashe zaka ji tsoron zai kashe ka wannan tsoro na iri ne ɗabi'i ne shi ma amma tsoron da zai kai ga ka ɓuya kana ɗakinka tsoro kake kamar ana ganinka to banda Allah ba a yi wannan ba a yi wa wani wannan irin tsoron kada ya zama saboda san da kake wani shugabanka wani malaminka wani shehinka kana tsoronsa wani ma bayan ya mutu kana tsoron in ka saba abin da ya dinnan to za ka ga rashin albarka a rayuwarka kuma dokar ta sace ba ta Allah ba to wannan an shiga gonar Allah subhanahu ta'ala shi kadai ake irin wannan tsoron ai mun fahimci wannan warraja da fata fata da kaunar alheri kullum ka sa ran alheri zai zo ne daga Allah Allah ne kawai mai ikon ya amfane ka ba wani ba wal inaba da komawa zuwa ga Allah in an tuba kuma a koma a gyara aiki ga Allah subhanahu wa ta'ala waddu'a'i haka nan addu'a kada a roƙi kowa sai Allah kar a je kabarin wani a ɗaga hannu a ce ya malam wani da ke cikin kabarin nan kai mana kaza kai mana kaza kai mana kaza amma wa ake roƙo Allah shi kadai kar a roƙi kowa kar a roƙi bishiya kar a roƙi ruwa na teku kar a roƙi wani kogi kar a roƙi wani dutse kar a je kansa a yi rantsuwa kamar da ake cewa dutsen marantsa ko in za a yi rantsuwa sai a tafi a hau kansa sai a rantse wai wanda rantsuwa ta ci shi sai ya faɗo ya mutu da haka ake faɗa gargajiyar nan da ko wannan duka da kafin zuwan addinin musulunci ne a zuwan musulunci to ba a wata ba a rantsuwa da kowa sai Allah Allah shi za a rantse da shi duk inda kake kuma rantsuwa ta kama mutum in yayi don haka sannan shi wa du'a'i ba a roƙon kowa sai Allah wa mutaba'ati rasulihi da kuma biyayya ga manzansa sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da yake son Allah to sai ya bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya zama makaryaci in ya ce yana son Allah yana son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan a ce to zo ka bi addinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a shi ba zai bi ba shi ne wani zai bi to wannan bai yadda da Allah ba bai yadda da manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam yace wa hadha huwa dinur rusuli kullihim wannan shine addinin manzanni baki ɗayan su wa kullu man tabi'ahum duk wanda ya bi su fa huwa ala tariqihim to yana kan hanyar su wa inna makhtalafa ahlul kitabi ba'da ma ja'atuhum kutubuhum ahlul kitabi sun saba ne da junansu suka samu tafarruqi mun gane yaushe ba'da ma ja'atuhum kutubuhum bayan littafansu sun zo musu ta huffuhum ala ala dinillah gani bayan littafan sun zo sun ce kai jama'a ku haɗa kanku kan bautar Allah shi kaɗai da addinin Allah shi kaɗai to bayan an samu wannan sai saɓani ya zo musu ba saboda cewa wai littafin ne ya jawo suka saba ba wannan shi nake so da ku fahimta a bayanin da nake zuwan ilimi ba shi ne sababin saɓani ba sababin sabanin gashi sai sai baghyan bainahu saboda zalunci wa zulman wa udwana shine dai da zalunci da ta'addanci min anfusihim daga kawunansu wannan yana so ya zama shine shugaban tafiya ba wancan ba wannan yana so ya amfani da kuɗin da ake samu a jagorancin mutane ya ture wanda yake ɗanɗanawa a yanzu wannan sai jawo saɓani sai kaga an raba sai ce a to in haka ne ni ma zan ja magoya bana shikenan sai a ƙungiya sai kaga ƙungiyoyin addinai sun rarraba asalin ahlul kitabi dalilin rarrabuwar su zuwa ga kungiya kungiya kungiya wannan ya bi wannan wannan fada ya ja nasa wannan fada ya ja nasa wancan haham a shugabannin yahudawa ya ja tafiyarsa da kungiyarsa dalili shine wannan zaluncin a tsakanin su lokacin da hujjar ta bayyana a gare su ga abin da Allah yake so ku haɗu a kansa ku haɗa kai kar ku rarraba to sai suka rarraba saboda me saboda zalunci saboda hasada wani bai yadda ya wani ba kun fahimci wannan can ku je ku karanta muƙaddimar malam abubakar Al'ajirri, a cikin littafinsa kitabun shari'a a cikin muƙaddimar sannan ya yi maganganu masu tsada dangane da wannan ayoyi cewa lalle allah ya ba mu labari a cikin littafinsa cewa ahalul kitabi da suka zo gabaninmu waɗanda aka bi wa littafi ba su saba ba sai da littafi saboda sun ƙi su bi littafin akan gaskiyar da ya umarce su sai suka riƙa yin saɓani sakamakon hassada da zalunci a tsakanin wannan kowa yana so a ce shi ne shugaba to sai aka samu saɓani wannan dan mu ɗauki darasi ai Allah da mu ɗauki dama ya gaya mana kanan nasu ummatan wahidatan fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirina wa anzala ma'ahum al-kitaba bil haqqi liyahkuma bayna an-nasi fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'ahum min ba'di ma ja'atuhum al-bayyinatu baghyan bainahum فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم kun gani ashe kenan sanannen abu ne cewa bayan hujjar ta zo mutane sun ga hujjar to kuma maimakon a tsaya a bi hujjar shine ake neman shugabanci neman shugabanci jama'a ku kula da wannan magana hassada da son shugabanci duk shi ya jawo mutane suka rarraba to har a cikin al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bayan manzan Allah sallallahu alaihi ya tafi ya bar mu garin wane ne zai yi shugabanci rikici akan shugabanci shi ya jawo aka fara rabuwa haka ne ko ba haka ba hassada wannan shi wannan ne wannan shi wannan ne wannan shi wannan ne shikenan aka shiga wannan kuma sannan har zuwa yau din nan duk wata tafiya da take son alheri gare ta to ta yi watsi da duk wata hanya ta kama ƙur'ani da sunar manzan Allah sallallahu alaihi da kuma manhajin magabata a zamanin yanzu da'awar bin qur'ani da'awar bin sunna shi kadai ba zai wadatar ba sai an hada da bin hanyar magabata hanyar sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kun gane wannan saboda akwai masu da'awar da yawa kowa ce kitabu sunna amma a kitabu wa kowa an ka saba masa shine kitabu wa sunna sai koma gefe shikenan ka saba wa kitabu sunna wani ma ya kafirta ka wani ya ce wannan bid'a ne wannan kaza da kaza wannan ba zai bi wannan sallah ba wannan aikin masu bid'a ne ba aikin masu sunna bane masu sunna suna tare da jama'ar musulmi ba raba kai wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu التفرق المضموم الذي حرمه الله تبارك وتعالى في هذه الآية شيني التفرق في الدين لأن ربور كي با ما أنسى ساباني با saɓani na ra'ayi daban za mu iya saɓawa da wani wani ya saɓa da wannan wani ya saɓa da wannan wannan bai hana mu zauna lafiya ba bai hana mu yi tafiya tare ba muddin muna kan ka'idojin nan da ƙur'ani da sunna da kuma hanyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai kowa kan wannan zai rayu to insha Allah ba za ka samu wannan rarrabuwar kan ba kamar da malam ke tambaya ran nan muna nan me dalilin da yasa muka samu irin wannan rarrabuwa ai barin karantarwar sai in kowa zai ɗauki karantarwar da Allah ya yi a ƙur'ani karantarwar manzan Allah sallallahu wasallama ya bi tafarkin magabatan nan na ƙwarai wanda Allah ya bamu labarin 'yan aljanna ne Tunda da sun shiga aljanna to yadda suka shiga aljannan mu bi su mu gani wannan fa shine sirrin komai amma daga ka zo ka ce kai kana da magoya bayanka kana da ɗalibanka duk wanda ya saba wannan tafiyar to kai ba za ka shirya da shi ba ba za ka tafi da shi ba ba ruwanka da shi kowa ya warware kowa da ɗalibansa an ka la jama'a innal ladina farraqu dinahum wa kanu shiya'an mai Allah shi lasta minhum fi shay ba ruwanka da su in dai mutane sun rarrabe addini kowa ya gutsatsira shi ku duba ku yanzu tafiyoyi nawa ake da su a musulunci hmm? annabi sallallahu alaihi wasallam da ba mu labari za a rarrabu kashi nawa 73 uku nan duka sun aikata abin da ya cancanta musu shiga wuta ɗaya ce kawai akan hanya wacce ce an tambaye shi shi me ce abin da shi yake kai da shi da sahabbai don allah yanzu jama'ar da suke kan abin da manzan allah sallallahu da shi da sahabbai suke kai su waye ba zancen ka tambayi suna bane ai duk mutumin da zai tsaya ce addini na shine na allah na ƙur'ani. addini na shine na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisansa daga nan zan koyi sallah daga nan zan koyi azumi daga nan zan koyi yadda zan aure daga nan zan koyi mu'amala daga nan zan koyi yadda zan yi wa'azi hali irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sannan mu ga tafiya da rayuwa irin na sahabbai yadda Allah ya mu labari cewa waɗannan mutanen sune as-sabiquna al-awwaluna wanda ya ba da labarin cewa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu ai kun ga sakamakon su kenan ko yan aljanna ne ko to yadda waɗancan suka tsira suna aljanna wanda yake son tsira shine bi wannan hanyar ba maganar cewa ka bi malam wani bane tun zamanin su imam malik an tambaye su suka ce ahlus sunnati tafiyar ahalus sunna ba tafiya ce wadda take da wani shugaba ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shugabanta shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani shugaba da wajibi ne a yi masa da'a in ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam mun gane wannan sai shugabanci na mulki yawa na mulki na mai zartar da iko akan mutane shugaban gari wannan wajibi a masa da don maslahar zamantakewa mun gane amma wani wanda aka wajabta maka in baka yi masa da'a ba ba za ka shiga aljanna ba da'a ta addini shi zai abin da ya zo da shi shine daidai to manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam tafiyar kaga kenan ashe ba hanyoyi ne irin wanda muke gani yanzu ba wannan sunanta ɗariƙar wane wannan ta wane wannan ta wane wannan yanzu ba akwai ta wance ga sunan da yawa kuma har za a karba za a shiga akwai ka'idoji akwai dokoki hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hanyar shigarta shine qaulu la ilaha illallah i'tiqadan zahiran wa batinan da kuma aiki kai i'tiqadi kai qauli kuma kai aiki da gabubban jikinka wannan shine ka zama mai bin hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma za ce sai ka je gunwa ne sai ya baka in ba haka ba ba kai wannan ba addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ne da wannan siffar ba addinin na wannan da aka samu sunansa ne don allah jama'a mu fahimci wannan abu mu dawo kan hanya ba hanyar nan akwai ta ba bata ta ba mu yi haƙuri da hanyoyin da muke ganin wasu suna bi ko saboda wai yawa a cewa su suka fi yawa da makamancin wannan ba maganar yawa ba ne idan hanyar da allah ya yarda da ita to ka je ka neme ta ina hanyar da manzan Allah sallallahu ya zo da ita to ita ce tsira duk hanyar da ba manzan Allah ne sallallahu ya zo da ita ba a hirɗinka ba za ta kai ka gaci ba ran tashin alƙiyama, mai wannan hanyar zai fito za ku yi rigima da kai da shi musamman ya ba da umarni umarni a yi wata ibadar da Allah maɗaukaki bai umarni ba manzan Allah sallallahu alaihi bai umarni da ita ba har a zo a mai da shi wani abu a ba shi matsayin annabi a ba shi matsayin Allah a ba shi irin waɗannan abubuwa wannan abubuwan ku kiyaye su tafiye-tafiyen nan da ake yi wannan ya fita yana bi kaza wannan yana bi kaza wannan bi kaza ka tsaya wuri guda hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba waɗannan tafiye-tafiyen masu wannan sunan ba a cikin wannan tafiye-tafiyen aka samu masu zagin annabi ba hmm? tare da cewa masu wannan irin sunan su ne masu cewa sun fi kowa san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai gashi a yaransu a 'ya'yansu da suka haifa masu karatu irin nasu wanda suke karanta littafai irin nasu na wannan hanyar tasu a ciki suka gano cewa a zagi annabi suka zage shi duk da cewa manyan malamai sun fito sun ce a sun ma kafirta su ba su yadda da su ba matsalar ai ba a nan take ba ba a hukuncin ku bane na baki matsalar a cikin littafan da waɗannan suka karanta littafan da suka karanta suka kai ga wannan su za a kona a daina amfani da su ku ɗauka ku tuba ku ce haƙiƙa mu tun da dai mun ga wannan hanya har ta kai a cikin ta za a zagi annabi wallahi daga yau na batta wannan shine kishin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba haka bane in dai har a cikin wannan hanya wani zai kuskure ya je kaza ya kaza ya kaza to gaskiya wannan hanyar ni ina ga ba ta yi mun ba na daina kama haka ya kamata malamai su faɗa su komo kan hanyar manzon Allah saboda waccan din fa mai ita yana da sunanta da sunansa ko ba haka bane sunanta hanyar wani to a batta man ta muhammadu dan abdullahi sallallahu alaihi wasallama ba shi ne zaman lafiya ba to rarrabuwar kai sababinsa shine wannan neman shugabancin nan neman mulkin nan duk inda mutum zai haƙuri wallahi ya tsaya kan hanyar Allah da ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka ga ba rikici amma daga an ce wani ba zai yadda ya tafi ƙarƙashin wani ba ba zai a tafiya tare da shi ba to nan dole ne a samu rarrabuwar kai Allah tsare mu Allah tsare mu Allah ba mu ikhlasi ina ne sai sai bagyan bai na zulman gulman udwanan min anfusihim sai sai wa illa in ba haka ba ja a as-sababul akbaru in ba haka ba kuwa in ba dan zalunci ba tsakaninsu da neman shugabanci me ya kai su rarraba domin kuwa ja a as-sababul akbaru sababin nan mafi girma al-mujibu an yattabi'ul haqqa wanda ke wajabta su bi gaskiya wa yatruku ikhtilafa su bar sabani ya riga ya zo musu menene shi ilimi shine wannan hujjojin duk wanda ya bude qur'ani yanzu akwai a cikin musulmi wanda zai ce a cikin qur'ani akwai bata hmm? a cikin qur'ani ya ce akwai bata musulmi ne na kirki nake faɗa amma a cikin masu wancan tafiye-tafiyen sun hakaito daga muhiddin ibn arabi cikin malaman sufaye yana cewa da shi da wani makamancinsa wai aka ce masa ga Alƙur'ani sai alkur'ani kulluhu shirku innama tauhidu fi kalamina wai alkur'ani duk shirka ne a cikinsa tauhidi yana cikin wannan zancen nasu irin wannan zancen da za a ce wani ya ya zama Allah wai shi ne tauhidi shi ƙur'ani, shi ne shirka in ji wani daga cikin waɗannan malaman ba waɗannan abin da yana nan a rubuce su manyan malaman sun sa akwai waɗannan maganganu Allah subhanahu Allah ya sauke Allah dawo da su kan hanya to sai ce wa hadha min kufrihim wannan kuma yana cikin kafircin su wanda suka bar littafin da aka saukar musu suka koma suka rarrabu suka bi son zuciya wannan shine sababin da ya ja musu waɗancan abubuwa kamar da ke bayyana mana dangane da ahlul kitabi yace wa hadha min kufrihim wannan daga cikin kafircin ahlul kitabi sababin su kenan suka koma suka rarraba wannan yabi nan wannan yabi nan akai hanyoyi daban-daban fali hadha qala ta'ala don haka Allah yace wa makhtalafa wa makhtalafa alladhina utul kitab waɗanda suka aka bai wa littafi ba su saba ba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu sai bayan ilimi ya zo musu baghyan bainahum dan zalunci a tsakaninsu wa man yakfur bi ayati llahi kun gani sai Allah ya kira su kafirai ma'ana aikin nan da suka yi kafirci mun gane ba ana nufin a duk sabani sunansa kafirci ba kada ka fahimci wannan amma suna su wanda suka yi ya lazimta musu barin wahayin da Allah madaukaki ya zo da shi har suka ƙaryata shi yasa ya ce wa man yakfur bi ayati llahi duk wanda ya kafirce wa ayoyin Allah fa inna Allah sari'ul hisab domin Yahudawa da Nasara ba Allah ya ba su labarin zuwan manzon Allah ba sallallahu alaihi to tunda suka kibi me suka yi ai sun karyata ayoyin Allah kuma suka rarraba suka bi hanyoyin su daban sai ce fayujazi kullu amilin bi amalihi Allah zai saka wa kowanne mai aiki da aikinsa wa khususan man taraka al-haqqa ba'da ma'rifatihi yace musamman duk mutumin da ya bar gaskiya bayan ya santa wallahi duk mutumin da ya san gaskiya ya bar gaskiya kai bayan ya santa ya ga gaskiyar ita ce gaskiya sannan ya batta to azabarsa daban ce da sauran mutanen da ba su san gaskiya ba shi yasa wallahi mutane shugabanni da suke jagorancin mutane akan addini muna nasiha ba wai don mun fi kowa ba amma saboda tausayi da ƙauna da fatan mu tsira tare don allah a ji tsoron allah a ja mutane da jagoranci zuwa a haɗa su da Allah ba a haɗa su da goyon bayan ka ba da shugabancinka da cewa ai maka da'a a matsayinka ne kai ne shugaban kaza shugaban kungiya kaza shugaban kaza in ba ai ma da'a ba an saba kitabu sunna wannan bid'ar abatta ku haɗa mutane da Allah ku sawa mutane tsoron Allah su ji Allah shine wanda za a bauta masa shi kadai in aka saba masa shine shiga wuta in aka yi masa da'a shine shiga aljanna ba kai ba kai in an saba maka ka duba sababi na mai jawo aka saba maka in son ranka ka ɓura su a kai, sai ka bar son ran naka ka dawo kai ma ka yi da'a ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai abi a zauna lafiya amma mafi yawan sababin rikicinmu a duniyan nan wallahi wannan harkaci samun kobo da ake akan jagorancin jama'a ya sa mutane wato sun ɗaiɗaita addini kowa dan karamin saɓani sai ka ji an ce yan kaza sun rabu da kaza yan kaza shi yasa duk firak firak nan da aka yi a tarihi mafi yawa sababin su kenan ko rabuwa ce ta aqida ko rabuwa ce ta magana shugabanci wani bai yadda da shugabancin wani ba da ake tafiya da karkashin sa dan haka shikenan an raba wannan yayi kaza wannan yayi kaza wannan yayi san wannan yayi nan Allah tsare mu Allah ya dawo da mu kan hanya baki da Allah haɗa kanmu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai duk mutumin da ya san gaskiya sannan ya bar ta fa hada mustahiqul lil wa'idi shadidi wal iqabil alim shine mutumin da ya cancanci narko mai tsanani da uquba mai raɗaɗi thumma amara ta'ala rasulahu sallallahu alaihi wasallama sannan sai manzo sai Allah madauke ya umarci manzansa sallallahu alaihi wasallama inda muhajjatin nasara yayin jayayya da nasara wa ghairihim da makamantansu mimman yufaddilu ghaira dini islam daga cikin waɗanda duk suke fifita wani addinin wanda ba musulunci ba alaihi akan musulunci an yaqula lahum to ga saƙon da Allah ya aiko a gaya ma waɗanda ba musulmi ba wanda ba su musulunta ba me za a ce musu qad aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an da ni da wanda suka bi ni dukkan mu mun miƙa wayan mu ga Allah mun miƙa rayuwar mu Allah za mu bautawa mun sunan mu musulmi ai ana wa man ittaba'ani a aqrarna da ni da wanda suka bi ni mun tabbatar wa shahidna mun yi shaida wa aslamna mun miƙa wujuhana fuskokinmu da rayuwarmu li rabbina ga ubangijinmu wa tarakna ma siwa dinil islam kuma mun bar duk abin da ba addinin musulunci ba wa jazamna bi butlanihi mun kuma yanke kat babu kokonto cewa wannan addinin da ba musulunci ba barna ne bata ba daidai bane kaga wannan sai ka yi shi ka yadda da addinin Allah ka ƙaryata duk addinin da ba na Allah ba kar ka yarda da shi shine abin da yake nufi fa fi hada a wannan maganar akwai ta'ayisun ɗeba tsammani liman tsami a fiku ga wanda yake sa rai a cikin ku cewa za ku dawo ka hanya kun gane wannan can ma'ana duk mutumin da yake tsammani akwai sa ran wani zai dawo to wannan yana gaya masa cewa wanda duk ya kai ga irin wancan matsayi irin na ahalil kitabi yadda suka yi suka kafirce suka iman zan Allah sallallahu alaihi wasallam to ba sa ran dawo su wannan bayan nufin a ɗaiɗaikun su ba za su dawo ba ba haka ake nufi ba mun gani amma dai akwai fidda kauna gare su wa tajdidu lidinikum da kuma wato a abin nan sabunta addinin ku inda wurudi shubuhati yayin da duk shubuha ta zo shubuha me shubuha a kun sani ga mun sha magana akan ta abin da ya kama da dalili ba dalili ba abin da ya kama da hujja ba hujja ba abin da ya kama da gaskiya ba gaskiya ba rudani rikici baka gane ina ya dosa ba shine shubuha to bin shubuha duk lokacin da shubuha ta zo ana tasdidin addini domin ana samun masu raddinta a kowane zamani ai shubuhohi suna nan suna ta fitowa iri iri yau a samu yan kungiya kaza sabuwa ta zo to aikin malamai ne su duba kungiyar nan su duba tafiyan nan da shugabancinta da aƙidunta me aƙidunsu sai su fito da rubutu wannan sun yi daidai da ƙur'ani gu kaza sun saba wa ƙur'ani gu kaza sun saba wa sunna gu kaza sun yi daidai kaza don haka a takaice waɗannan ba sa cikin waɗanda suka cancanta a siffanta su da mabiya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga idan malamai ba sa wannan aiki, kamar da ibn timiya ambata ne a farkon muqaddimarsa ta minhaji sunna cewa wajibi ne lokacin da shubuha ta zama ita ce tafi ƙarfi akan mutane kuma ya zama 'yan zamanin ƙarshe suna tsine wa zamanin baya to wajibi ne malamai su bayyana ilimi a fito a gaya wa mutane gaskiya cewa ga fa addinin da Allah ya yarda da shi duk addinin da ba wannan ba Allah bai yarda da shi ba kuma ba da lada akai ba haƙƙin malamai ne malamai kar su ji tsoro su ce ba za su faɗi gaskiya ba ko saboda wani abun duniya ko makamancinsa tilas ne a faɗa wa mutane wannan wannan shine aikin manzanni yadda manzanni suka yi watsi da duniya suka haƙura da ita suka bi maganar Allah Allah ya ce ku bi abin da aka ce ko mutane ba sa so to kar ka zo ka ce a ni tunda ba na son in samu rikici da mutane in dai har na fito irin wannan maganar ni yanzu ba zan iya faɗa ba in na faɗa za a zage ni to za ka zauna kuma wata ran Allah zai la'anci mutum in ya zama haka zai zauna Allah baya son malamai ya zama suna da ilimi ba za su gaya mutane gaskiya ba akwai matsala sosai a wannan Allah tsare mu hmm. Allah tsare sai sai aslamtu wajhi yawa ina ne sai ce waje zamna bi butlanihi fa fi hadha ta'yisu liman tami'a fikum wa tajdidun lidinikum inda wurudi shubuhati wa hujjatun ala man ishtabaha alayhi kuma sannan a wannan magana ta Allah akwai wato abin nan hujja ga wanda wani abu ya rikice masa ko al'amu liman ishtabaha alayhi al'amru ala man ishtabaha alayhi al'amru ga wanda al'amari ya rikice masa li'annahu qad taqaddama domin ko ya gabata a baya anna Allah cewa Allah subhanahu ta'ala istashhada ala tauhidihi ya kafa hujja akan tauhidin sa bi ahli ilmi da masu ilmi. kun gani me yasa Allah kafa hujja da masu ilimi ne akan tauhidi saboda ya san masu ilimi sune masu bayyana wa mutane tauhidi in har malamai ba su bayyana tauhidi ba suka ji tsoro suka bari mutane suna ta wani abu wanda ba Allah ba an yi shiru an ki faɗa to Allah subhanahu wa ta'ala fa zai fidda su daga cikin waɗanda suka cancanci a kafa hujja da su a kafa shaida da su kun fahimci wannan nan can yawa ah, thumma ina ne eh, yace min ibadihi daga cikin bayansa li yakunu hujjatan ala ghairihim dan malaman su zama hujja ne akan wasu wa sayyidu ko wa sayyidu ahli ilmi wa sayyidu ahli ilmi wa afdaluhum wa a'lamuhum huwa nabiyuna muhammadun sallallahu alaihi wasallam shugaban malamai baki daya fitin malamai baki daya mafi ilimin malamai baki daya shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma man ba'dahu sannan sai bayansa ko thumma min ba'dihi sannan bayansa atba'uhu sai waɗanda suka bi shi al ikhtilafi maratibihim gwargwadon yadda suka saba wajen matakansu sahabbai sai tabi'ai sai atba'un tabi'in sai sauran malamai wa tafawutu darajatihim da kuma bambancin darajar su falahum min al-ilmi sahihi wal aqli rajihi Allah ya ba su ilimi ingantacce da hankali mai rinjaye hankali mai hankali kenan ma laisa li ahadin irin abin da wani wanda ba su ba ba shi da shi duk ilimin mutum bai kai sahabban manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai zo ya gwara ya kansa da nasu wajen ilimin sanin Allah sanin mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi min al khalqi daga cikin halitta ma yusawihim wani wanda zai daidai da su aw yuqaribuhum ko ya kusama da su fa idza thabata in wannan ya tabbata wa taqarrara tauhidullahi tauhidin Allah ya tabbata wa dinuhu da kuma addinin Allah ya tabbata bi adillatihi zahira da dalilansa da hujjojinsa bayyananu wa qama bihi akmalul khalqi kuma mafificin halitta ya tsayu da wannan addinin addinin da yake nan aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da wani addinin banda wannan da Allah ya bashi shi yayi wa alamuhum kuma shine mafificin su to in aka samu wannan hasala bidhalika al-yaqin sai a samu yaqini da wannan wan tafakullu shakkin wa raibin wa qadihin sai kuma duk wani kokonto da wani abu da zai ɗarsu a zuciyar mutum shine qadihi abin da zai shiga zuciyarka in qadaha fi ne ma'ana abu ya ɗarsu a zuciyarka duk wani abu na shakka ko rabi wanda zai shiga zuciyar mutum to duk sai ya tafi ba zancen kokonto yaƙini ne kawai ko ku yadda ko ba ku yadda ba to mun mun gaba shine ma'anar wannan fa in aslamu faqad ihtadu kun gani wannan zancen kar ka tsaya kana kokonto in kai wa'azi ka ilmantar mutane ba su yadda ba to kar ka ce a to Allah ko ba akan gaskiya bane nake shi yasa mutane ba su karba ba sai ka dawo ka wayo mutane sai ka bi su saboda son zuciyarsu a'a in mutane sun karba kenan ku tafi tare in ba su karba ba je ka akan yaƙini kake kai ne akan gaskiya an gane wannan muddin dai qur'ani ka rike muddin dai sunna ka rike ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa arafa anna ma siwahu kuma mutun ya san cewa duk abin da ba shi ba min al adyan na addinai batilatun to ƙarya ne ba daidai bane fali hada qala don haka sai ce wa qul lil ladina utul kitaba ka gaya ma waɗanda aka bai wa littafi minin nasara wal yahud na yahudawa da nasara wal ummiyina da kuma ummiyai marasa rubutu da karatu su ne mushriki al arab mushrikan larabawa wa ghairihim da wasu su ma ka tambaye su ka ce a aslamtu ku kun musulunta fa in aslamu in suka ce eh mun musulunta ai bi mithli ma amantum bihi da irin abin da kuka abin nan imani da shi Fa ta ihtadaw Allah ya ce sun sun shiryu kama tadaitum kamar da kuma kuka shiryu wa saru ikhwanakum sun zama ƴan uwanku shikenan daga mutum ya ce fa la eh, mu yanzu ba haka muke ba musulunci daga mutum ya zo ya ce la ilaha illallah ba magana ta kare ba yanzu nan zaka rungume shi dan uwa ya zo ko baka taba ganin sa ba sai yau yau sai sai lahun malakun duk abin da yake haƙƙi ne gare ku to lahun su za su same shi wa alaihim ma alaikum duk abin da yake a kanku na haƙƙi za a karba a kanku to su ma alaihim yadda za ku ba da zaka haka za su bayar abin da yake haƙƙi ne gare ku in kan aiki a za a ba ku sakamako za a ba ku wa in tawallau in ku suka ƙi suka juya baya anil islami suka bar musulunci waradu bil adyani allati tukhalifuhu suka yadda da addinan da suka saba wa musulunci fa inna ma alayka al balagh to kawai kai ba ruwanka da su dama abin da aka dora maka shine isar da sako shine al balagh faqad wajaba ajruka ala rabbik ladanka ya tabbata gun ubangijinka kun wannan akwai wani darasin a ciki duk da lokacin mu ya kure akwai buƙatar ƙarin bayani mai tsawo a kansa amma dai saboda nan za mu tsaya tilas idan mutum yana wa'azi ka yi shi don ka samu lada ba don ka kare mutuncinka ba in aka yi maka raddi kar ka zo ka ce a cikin karatun da zaka bayyana mutane gaskiya za ka zo sai ka tsere mutuncinka don mewa ne yaushe ya zama kaza har zai mun raddi a'a kar ka bata mutuncin karatu kai bata lokaci kai raddi akan mutuncinka Allah zai baka ladanka ka tafi ka nemi ladanka kai wa'azi ba cin mutunci ba zagin kowa Allah bai aiko wani mai wa'azi ya ci mutuncin wani ba in kai wa'azi da cin mutunci to kamar kana so ka jawo girma gare ka sai Allah madaukaki ko sai ka da mutum sai lalata shi a rayuwa ba zai kima ba daka a tsaya ga Allah shi kadai sai sai ajruka ala rabbika wa qamat alaihimul hujja su kuma hujja ta tabbata akan su wa lam yabqa ba'da hadha illa mujazatihim bil iqab ba abin da ya rage illa a basu sakamako da uquba ala jurmihim akan wato laifin su fali hada qala don haka ne ma Allah ce wallahu basirun bil ibad Allah mai gani ne ga dukkan bayi don haka duk abin da suke yi Allah na ganin su kyale ni da su kamar haka Allah ke gaya mu kai ka gama aikinka ka ka yana nan za a baka wanda ya zage ka wanda ya zage addini bar shi wuce gaba Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana fahimta Allah ya ilmantar da mu ya ba mu ikon aiki da ilimi Allah subhanahu wa ta'ala ya dauka ya ƙara daukaka addinin musulunci da musulmi a ko ina wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر All across ocean and ocean